masu kyauta da na masu sada zumunci akwai sai a ina to abinda zai baka takaici da damawa shine to in an zo masallacin nan inda za mu yi sallah mun zo ajiyar kayan lahira wai za ka ta hene a rabu a masallacin ai ba duniya muka zo wa dama mai niyyar mutuwan ne mu da muka shigo masallaci mai sallah wallahi da imani da cewa mun san za mu mutu kullu nafsin za yi to ya aka yi aka raba mu wani da a social distance ko ko kayan sallar da za mu yi a nan duniya a nan duniya za mu samu a ina to da aka zo lahiran da mu haɗu yadda ma'aikinmu ya faɗa don shi ne daidai da mu zo mu ware ya ce kuma fatar talifa qulubakum wanne ne za mu ɗauka na allan ko nasu na manzon allan ko nasu la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wato ranar da ɗan adam ya rude sai ya kasa gane ma gaba da baya wallahi ba wanda yake zuwa ya sallah ta azhar ko ta la'asar ko ta magarba ya ce in ya je makka a nan za a biya shi ko ya je madina nan za a ba shi abin da yake cewa ya san wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ba inda za a samu wannan abin sai a wajen Allah Allah ne ce abinda kuka gabatar ma tuqaddimu ne li an dan amfanin kanmu ne mun sallan da muka yi ma dan amfanin kanmu ne min khairin na alheri nan ita sallah din alheri ce gare mu da inna tanha anil fahasha'i wal munkar da ita ce take tsadda mutane daga alfasha da abin da aki bo to sai aka ce ku da ku zo masallaci fa kun ga da aka ji ku ware ah, mu ware dan wa mu da dama ai shirin mutuwa muka yi can hadisi ne ingantaccen hadisi ya ce kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli salatal muwadda annabi in yana yin sallah yana sallah ne kaman wanda yanzu zai bar duniya zai yi sallah ne don ya nuna muku wannan wa fi hadithin akhar a wani hadisin kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama abinda aka ambata aka ce fa ja a rasul in maza ala sallallahu na zo zai sallah rat aina sun idan sa ya kada ya ja don tsananin tsoron Allah da abin da zai fuskance shi sai ya yi sallah sannan hankalinsa yake kwanciya to sai ake ce wai mu wanda muka zo sallah mu da muka san za mu mutu wanda cikin mu ba ne shakkan mutuwan nan domin ubansa da uban ubansa ma ya mutu uwarsa da uwarsa ma ta mutu kaninsa da kanin kaninsa ya mutu ɗansa da dan ma ya mutu wane ne bai mutu ba sai wanda sa bai yi ba to sai aka ce duka wa a ji tsoro in an yaka za a mutu da ka sai a ba da gab sallafa don allah muke allah sarki wallahi da mutane sun gane addini da wani rudin da ba a yi ba wallahi ba wanda ya shiga masallaci don yana tunanin duniya ne zai samu rabu wallahi babu wanda yake da wannan babu wanda yake da wannan abin da muke shine ya za mu yi in gobe ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hadisin da imam malik ya roto a ce mu'abta yana cewa awwal ma yuhasibu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salah farkon abin da za a yi wa musulmi bayan ya koma zuwa ga allah abin da za a masa hukunci na farko shine yin sallah in ta gyaru komai ya gyaru in ta ɓaci komai ya ɓaci sai aka zo manzon allah ya ce ku daidaita sauka kai ban da kai annabi ne ya faɗi magana an ce fali hazaru alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ana gargadin mutane kan su saba wa jama'a Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin al'amarin da ya tabbata shi ya faɗe shi musiba ta same su ko kuma azaba in kiyama ta yi tun aka yi haka yanzu ko baka sani ba ne almushaqqatu tajlibu taysir to wace ce mushaqqa a ciki ce mushaqqa mutuwan ne ba za a mutu ba wallahi an mutu daga wancan lokacin zuwa yanzu Allah kawai san iya mutanen da suka mutu kuma abin da ake cewa ya kashe mutane din har yanzu a Najeriya har yanzu mutum ba su kai dubu ɗaya ba amma mutanen da suka rasu a garin nan yanzu mutane sun fi dubu manyan mutane da matsakaita da na ƙasa Allah kawai san kasu amma shi wanda ake ce masa ciwon ne wanda aka masa laƙabi da sunansa coronavirus da duk wani babban the coronavirus wai an ce mana mura hankalin ba zai kama ba jesus knows coronavirus infectious disease infectious disease ya sai da zari ido ma oh, oh macuci wallahi ba wanda zai yi sallah ya yi sallah nan ya ce a nan yake neman ladanta kuma babu wanda yake yin sallah nan sai yana tuna gobe kiyama ne yake so ya samu don annabi ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al as-sal an rufe masallaci wani ba yahudi ya rufe masallaci a ƙasar nan ana ji ana gani zaɓe ku zai zo nan gaba za su rena kansu da ikon Allah Allah duk wanda zai rufe mana masallaci ba mu ba shi ka jarinka a cikin wannan asusu don tallafa ma wannan tasha wajen yada da'awa a faɗin duniya